to a ba tufa wa ma kiran gaira wa ma kiran ma ba a da izbati sabab wa ma la'akadu wali fama a kowe in bi su da ƙilin misli wata azanu sayi bobil ibsahi wa nuduku ilnul bikiri finnikahi wa sumtu ilnul bikiri finnikahi wastun ɗe ƙalli za idin fil aƙadi ka ƙabli ardin auka zaujin abdi wasayibun bi ardin kalbikiri wa bil haramil hurfu fi ha ya jari ka waƙi in ƙablal buru gilwali ka waƙi in ƙablal بلوغ الوارد وكصحيهما بأقد فاسد وإن يرشد الوسي ما أبي فيها ولاية النكاح كالأبي haisu ma lokacin da gairul abi wanda ba uba ba zawaje aurar da bikiran budurwa ya kasance wasiyi ko wasiyin wasiyi in ya aurar da budurwa to huma abalogin sai ta balaga ba da bayan izbati sababi tabbatar da sabbin da ya sa ya aurar da ita watan alhali watan ba shine mahaihinta ba ko ba shine wasiyi ba gairul abinan nan ga shi kan yi wakilin mace in ta mutu ya kasance a inda uba ya mutu ya bar yan shi amma kuma ya bar ta sake ba ga hannun kowa ba ba ta da waliyi kenan to wannan akwai wilaya ta musulunci to duk wanda zai aurar da ita sai ya tabbatar da cewa ta balaga sannan kuma lalle hakika shi aure ta ga kubinta sannan kuma da yardarta sannan a yi mata sadakun milli sannan kuma shi bayanin cewa lalle hakika ita wannan ba ta da uba ubanta ya rasu sannan kuma a bar wani wasiyi ba wanda ke aurar da ita don haka na jibin shi aure ta ba da isbati sababi sai ya tabbatar da sabubba wa haisu mal lokacin da aure kasance lokacin da ɗaurin aure wulli an ka jibinta shi liqadin ga alkali in ya kasance an ka jibinta dalmi alme ga alkali shi ma irin wannan ce alkali ya kasance zai aurar da wata yarinya wadda ya kasance ba ta da uba mahaihinta ya rasu marainiya ce sannan kun babu sai yin uba to irin wannan alkali shi zai daura aure to shi ma da aure bimi fama a kuf'in shi ma sai ya aure shi ta da tamka ma a taya da kuma sadakin milli sadakin tamkar ta bai aure shi ta ba da sadakin tamka ba sannan kuma zai aure shi ta ba ga wanda ba kuf'in ta ba to magana akan ainihin waliyai ya gabata shi da muka bayani watan fallon fil auliyai wa ma ya ta'allaqu alal wilaya to wannan yace wata azanu sayyibu bil ibsahi as-sayyibu wanda ya kasance zawara ce wata azanu za ta ba da dama aurar da ita bil ibsahi da magana sai ta ce ina so ne kina son wani eh ina so ne wani dan gidan wani ko kuma wani dan gidan su wani ko kuma wani na wani shine ya gane ke ce shina son ki me kice kina so ne ko kuma wannan da ganki shine an mai suna wani ya kina son shi ko baki son shi in dai zai wadata mahaifi sai hakan da ita wasamtu shi kuma ta yin ko kuma ta asumtu yin shu iznul bikiri wannan shi ko ne dama ga zawara shi ne dama ga budurwa a mafin nikahi wajen aurar da ita ita budurwa idan mahaifinta zai aurar da ita ko kuma ta wasiyin uban da ke jabri to in ta yi shu shi a yardarta amma nan kuma sai an tabbata mace to ki sani hiyo shi ɗinki yarda ne gare ki idan ki yi shuha yarda ne shari'an sai an faɗa mata wannan to wannan shin uba zai tambaya ta kina so ne koko shi zai tambaya ta shuɗin ta yarda ne to an ce nan ya sanya shi samu wani da ya kasance ba ta jin nauyi ya ce ke gawa ne mai kama kaza mai kama kaza shi na haka son ki sai ta yi shi ba ce komi ba to in ta shu ta yarda don in ba ta jin nauyin sai ce a'a ni ban son wannan in shi uban na yakan yi kila kunya ta hana mata cewa ba ta son wannan wastun ɗiƙadli za'idin fil to amma ita ma budurwa wanda ya kasance budurwa ce ba zawara ba wastun kad an nemi magana ta da za'idin ga wani abu wanda ya ƙaru ya mi fil aqal wajen aure aure me ke karuwa wajen aure aure ka ƙablitan ka karba ardin urulla inda ya kasance watan aka yi sadaki amma da urulla ba da kuɗi hannu ba shi ainihin mai son yarinya ya samu yarinya budurwa wadda ya kaso amma shi ko bai da kuɗi hannu shi na da rago ne wanda zai ba su a shi a sadaki ko shi na tunki da zai ba su a ta a sadaki ko shi na tuwahin da zai ba su a su ne sadaki to shin shi irin wannan ya za a yi menene matsayi menene matsayin irin wannan auren ga uba an zo neman yashi amma mai neman yashi bai da kuɗi hannu amma shi na da abin sayarwa shi na da wata kaddara na da urlar da zai ba su wa to irin nan sai shi uba haɗa ma iyatai ya ce ta wani ka son ki aure amma haɓe da kuɗi hannu sadaki ne rago zai basuwa ko sadaki ne tuwahi zai basuwa ko sadaki ne zai ba da katan 20 na alewa wanda wani katan abin da yake dubu biyu dubu arba'in kenan miki ce a amsa makon sadaki ko ko ya ki gani to nan sai an shawarce ta shine cewa tun ikat an nemi ba da damarta an nemi hurushinta li za'idin ga wani abin da ƙarfi al'agadi wajen ɗaurin aure mina na zaidi watan ka ƙabla ardin tamka ainihin a ce urla za a ba wa. auka zojin ko kuma ta aure ta ga miji wanda ya kasance abdin bawa ne haka nan kuma in ya kasance shi uba na su shi da yar shi ga wanda ya kasance bawa ne ko kuma ya wata rashin lahiya kamar kuturuna ko makahona ko wani musaki na shi kasance a aure ta gare shi wannan sai ya nemi yardarta nan ba a sumtuha da daha nan sai ya ce to ina son aure ki gawa ne ke ji sifatai ke ji sifatai ko kuma bawa ne ko kuma kuturuna ko kuma kahona ko kuma gurguna me kice kina so nai in ta yadda sana ya aure in ba ta da ba za a aure ba wasayibun bi aridin kalbikiri to wasayibun ita kuma da kasance zawara ce can mun bayani akan cewa ita zawara za ta yi hurci da kanta to wasayibun bi aridin in ya kasance zawara ce fa amma ita kuma bi aridin wani abu ya gitta kamar budurwa ce ne sai kuna da tsarin ko yawan dariya dariya kwarai kwarai da gaske wannan dariya na ita hidda budurcinta ko kuma alal misali ko kuma alal misali yawan haila ta yi ta haila ta yi ta haila haila ta yawa sosai irin haka nan kuma budurcinta zai tahi to wannan sahibin kenan bi aradin to shin ita nan sumtu har abin ga sumtu har daha ko da daha sumtu haza mu dauka ko sai ta hurci nan an ce sai ta hurci ba sai ta hurci ba wasa ibn bi aridan kalbikiri kenan nan isnu ha kawacin ta shine innin ta in ta ba da inni ta yi shushi kenan kamar ta yarda kenan nan kenan wajen uba an gane ko sayyibun bi aridin kalbikiri tana matsayin budurwa hukuncin su guda zai aurashe ta ga wanda shika son da zai aurashe ta ga wanda shika son ta aura ba wanda son ta aura ba ita nan amma sai ban bi aridin nan saboda mai ba zina ta yi ba amma yan da zina na fa ta koma zawara saboda zina mai a hukunci ya ce wa bil harami in ya kasance kuma watan zina ta yi ta koma zawara da zina burkin ta ta saboda zina nan kan alhurufu saɓani ya jari shi na gudana fi hagare ta nan wasu maluma sun ta akan cewa tana nan budurwarta mahaihinta na aurshe ta ga wanda shi son ta aura bisa ga ta ba wanda ta so ba in ya kasance da zina na budurcin ta yattahi wasu maluma suka ce a'a in ta karar zina ha in zina ta yi yawa ta yi ta zina ta yi ta zina da yawa nan kan ba a yadda da cewa uba shi ba sha'awar sheta ga wanda shi kason sha'awar sheta ba wanda ta kaso ba nan kan ita kan ta koma tamkar zawara ta da yancin kanta to bisa ga wannan wacce matsala ta farko wanda aka ce sai ban bi aridin maluma sun ce an so a yayata ta. a ce to wance tana da budurci amma ta zo zabura budurcin nan ya tahi ko kuma wance tana da budurci amma wani abu ya soke ta budurcin ta ɗaya bi ko wance tana da budurci ta yi ta haila da yawa haburcin ta ɗebe ko kuma wance tana da budurci amma saboda yawan kirkitar dariya budurcin ta ɗebe to nan an ce an so a yaya ta wannan saboda jaye mata aibi ka shi miji shi same ta ba budurwa ba shi ɗauki kamar kili ko zana ta yi to yana magana akan nan ya ce in ya kasance watan ta koma zawara ba ainihin da wasabatan ba ba da irin zabura ba ba da yawan haila ba ba da kirkicewar dariya ba ba da wani abu soke ta ba ya kasance ta koma zawara amma saboda zinar da ta yi ta yi ko ta yi sau ɗaya aka tahi da budurcinta to wannan an ce alhulfu fi haya jari saɓani na gudana gare ta wane ne adda alhakin aure sheta da cilastawa shin ubanta zai aure ta ko kuwa bai da wannan dama to haka nan kuma ce ku in, tamka abin da auku ƙaunar bulugi gabanin watan ainihin balaga ita balagan nan alwaridi mai tuzgowa da haila balaga tana tuzgowa wani bi da haila wani bi kuma da imbatu sha'ari wani bi kuma da kaiwa shekara goma sha biyar in ƙaunar bulogin waridi haka nan kuma abin da ya auku auren da an ka yi amma kun budurcin budurwa ya tahi qablal bulugi gabanin ta balaga alwaridi wanda ya kasance shi balagar nan shi a tuzguwa alwarid na akina na albulogi albulogi balaga alwarid mai tuzguwa bi hailin balaga tana tuzguwa da haila balaga tana tuzguwa bi in ba ta sha'ari balaga tana tuzguwa watan da ainihin a ainihin a kibarun ko wasu maluma sun ce girman nan na bai gudun balaga Layi wata bar bihi ba za a kula da shi ba to irin da ababen da ka faruwa a ce mace ta balaga ko da kai shekara goma sha biyar ko shekara goma sha takwas to amma kuma tare da hakan ga muhidda shekaru saboda ba za a shigo cikin nan ba ka waƙin ƙabdar bulogil waridi inda ya kasance kuma zauracin mace ta hi ƙablar buluji gabanin balaga balagan nan alwaridi mai tabbatuwa da haila ko mai tabbatuwa da ainihin ta sha'ari ko abin da kama da wannan tana nan karamarta sai kasance da ta yi aure tana karama sai ɗaya mijinta ya sako ta tana karama amma kuma alhali ya tahi da budurcinta ko kuma ya mutu ma ta zo juha anha tana karama ta komo gidan mijin mahaihinta shin irin wannan za mu ba ta hukuncin irin zawara irin wadda kasance ta koma zawara bi wasu batin ba za mu ba ta shi ba maluma suka jefa ta gehen wadda kasance burucin ta tahiya ta amma saboda zina ko kunkumta zina an ka ba ta hukunci kenan alhufu fi haya jiri ita ma saɓani zai gudana a kanta shin uba zaci littata sha'aurar sheta ga miji na biyu in ta sami miji na biyu alhali kuma tana ƙarama tana an ka aure sheta mijinta ko ta bata balaga ba ko kuma tana karama an ka aure shi ta mijinta ya su bata balaga ba in ta samu miji na biyu shin uba na cilista ta ko bai cilista ta to wannan shi ma ruhu fi haya jari sabai yana gudana akan ta me a ci ko ya ce wa kasa to amma ma bi akadin fasidin ya kaida da wannan matsala ya ce amma ma bi akadin fasidin alamin da ya kasance an kai an kaɗar ma'almi amma akadun fasidun alamin nan ce ne ga shari'a shin mujimu'un na ala fasadihi ko ko dai mutalafin na ala fasadihi amma kuma an tahi da budurcinta ita wannan mata din ko wannan yarinya din to ka sahihi almin na sha tamka ingantacce in mijinta ya sako ta ko kuma Allah ya shari'a ta jiya ta buɗe almin na saboda fasidina amma shi wannan mijin ya tahi da budurcinta to ubanta bai da ta ta aure ta ga wanda shi ka son ta aura sai wanda ta ka son ta aura nan ba a cewa inu hasu matuha wato wa in yi rashid to nan kasance inda mun ka hito walil wasiyil aqdu qabl al awliya wa qila ba'dahu ma in ridiya ko to shine cewa in yi rashid idan wasiyi shi ko nan ga yammai da yarinya budurwa da shediya bayan ta yi aure an kai ta gidan miji dan an san wasiyi bai aurar da yarinya tana karama bai aurar da timiya sai ta balaga bayan ta balaga amma ba da shediya bace ya kai ta gidan miji ce to ga ta na kawo ma amana amma duke tana ga hannuna kuma ba yadda tasarrufin ta ba ba ta kowane yin tasarrufi ban yadda da shi ba to tana can gidan miji sai ga lalle hakika ta gyaru tana iya tasarrufi da komi da komi sai ɗauki sauran kuɗin ta ce to wance ga kuɗin ki yanzu kan naga hankalin ki ya kawo gare ki ga sauran kuɗin ki ka ga nan yura shi hal wasiyi kenan shi na cewa in idan dai al wasiyi wasiyi yura shi da ha ya mai shatar shidiya ma obi ba ki wilayatun nikahi jibinta aure ba fihe gare shi kal'abit na kan hihinta an san idan ya kasance yana ta kasance da shidiya ta yi aure ta haito daga aure ko kuma bata ma auren ba ubanta ya rashe data ya mai shata da shidiya wannan kuma shi na zama waliyyanta ga aure sheta shi uba muddin ya kasance watan shi adda haƙi tun da ba a samu mai haƙi wanda kai kama uba ko in ya kasance ga uba ba mai haƙin da kai kamata ga ɗiya ta in haba ta girma har ta haihu kila har ta haihu ɗaya. in ta haihu ɗaya mun ce ɗani ya shi haƙi don haka cewa in yura shahar wasiyu idan wasiya mashi ta rashidiya ma obi ba aqi walayatun nikahi jibinta aure ba fihi gare shi kal abitam kan mahaihinta alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambaya cikin karatu game da macin da yake ta taho tana naƙuda ita kuma na'am tana cikin naƙuda tun da sahi hammari na'am ba ta ƙare naƙuda ba har hmm. dare sannan ta haihu mi a hukuncin sallarta a mace wadda kasance ta fara naƙuda tun sahi ba ta ƙare naƙuda ba har dare idan hadu bai hito ba akwai abin da ake kira zaƙi idan zaƙi bai hito mata ba wanda ke bata mata alwala jini bai hito mata ba to hukuncin ta hukumin ɗahiri hukuncin mai tsarki take don haka wannan kamar marar lahiya na lokacin sallah bai samu yin sallah ba saboda rashin lahiya an san in ya samu lahiya zai da wannan sallah muddin da shi a cikin hankalin kai ne ita ma muddin tana cikin hankalin kanta wannan mirdin naƙurin ta hana mata yin sallah cikin lokaci to idan ta haihu idan jini ya ɗauke mata za ta ranka sallolin nan da ta yi ba lokacin cikin naƙuda muddin da jini bai hito mata ba don shi hado su maluma sun ce watan arwallah kawai shi karewa zai bata alwala to an ka ce bata alwala in ya doge da hitowa, doge da hitowa har lokacin sallah wuce shikenan saboda mi hadu ya hana mata sallah wani mani ya hana mata sallah nan a shekenan kaga kuma hailace shi hadun idan ya doge doge kwarai ya kasance ba samu tsarki ba gaba dai ba za ta yi sallah ba saboda wannan jinin saboda wannan hadu din in kuma mun ka doka mun ka ce shi hadu bai hana sallah Allah wallahi shi ka bata ba to an ka ce ya bata mata alwala tun da ba nadiri ba ne a tun da nadari ne an gane ko ashe kenan an ka ce nan ga watan wal asafu wujubul wudu bi hadin akwai cin mai da alwala saboda hadu in mun ka doka bisa ga wannan ashe ka ga. za ta yi alwala ta sallah da wannan jinin da wannan hadu din wannan zaki din amma injiniya riga ya fara digowa nan? inda injiniya digo da swahe ya digo kaɗan na ya doge bisa ga haka nan haddare ya yi ko an kai kwana ko an kai kwana bisu na ta haihu to ba ta mai da wannan sallolin in ya doge har zuwa haihuwarta jini na watan haidata abin ga muna ɗauka mu ce biki ya fara taho mata da ta fara naƙuda sai kasance jini fara digo mata kaɗan kaɗan to idan jini shi na ɗigowa ya kwanyen jini shi na ɗigowa shi kenan jinin biki ne ya fara hitowa ko kuma mun ce nan jinin biki na cikin abin da wajabtar da wanka in ya doke ashe kenan akwai shi babu sallah saboda mani'i ne ba a sallah ko da mani'i wannan shi a tambaya mai tambaya shi a jawabin tambaya mai tambaya ce ina hukuncin wanda aka sama hulawa wasu sun ce ana yi ne da giya to ina hukuncin da Allah cin abin da an kai da wannan to shi dai a yan ka ce yis kamar suna cewa abuna wanda ya kasance ke tadda ke da hulawa ko shi bunƙasa ta ko kuma abuna wanda ka tadda dai wani abu wanda ya kasance dai aka son kila abin da shahidin kek ko abin da ya kama da haka nan ko irin mashi ko irin burodi ko abin da ya kama da wannan duk irin su ana son ya musu yis. to shi wannan yis din a gundari ne in dai bai sanya maye to babu babu hanuncin sa cikin abinci kun babu hanuncin watancin abincin da an ka sanya mashi saboda ba a gane shi in kawai iska kawai shina kumburar da abinci na ba ainihin akwai wani iska da cikin is ba babu iska da ciki ne dan yanzu ba a ji kahishi dai a sha a an bugu da ana ji kahishi dai a sha a an bugu ko kuma a tabbatar da cewa asuli ne daga sanadarin iskari an ka hada shi to in ya kasance daga wasu sinadarai yana na iskari mahasan yi iskari irin sanadarin giya iri ne na an ka hada kuma sannan in an ka jika an ka sha ana jin wani iskarin to shi kenan ya zama kullum ma hamara rakala duk abin da ke wuri hankali wa hamaru kuma giya an san kaɗan nan ta da mai yawanta an samu iskari ko ba samu iskari ba haram ne shi a hukuncin giya don hakan ga yeast in dai bai da iskari kenan ba giya ba ne ina tambayar hukuncin masu cewa ana ga rubutu sai a buɗe min cikin sunayen Allah ko kuma ƙur'ani haka sai a buɗe min ba a buɗe ba a buɗe mimu ga alƙur'ani ko kuma ga ba a buɗe mimu ga ayoyin alƙur'ani haram ne saboda ba haka na aka saukar da alƙur'ani ba ya sa'a mu zami na tsarin alƙur'ani usulubin ƙur'ani in an ka ce in an ka mimu ɗin nan babu komai cikin ta ita kenan ta don haka ba a buɗe mimu a sa wasu harufa cikinta nan ne akwai rubutu wanda ana yi a ce ana yi ne amma za a buɗe mimun ciki kawai kamar a ce yanzu fatiha mm. a ce duk min ɗin da a cikinta za a buɗa shi ba a same komi a komi ba a samu to inda ba a sa komi babu komi amma da yan kasa wani abu akwai komi <laughs> Hmm? hmm?

na'am mm. wai wani na ka sallah ya yi ruku'i ko ya sajida sai mahaukaci biyo da ice sai wani ce mai wallahi kakka taso ga mahaukaci nan to sai ji tsoro sai hi tsari ko ce mai cikin wannan sallah din to gani ita sallah ta riga ta baci saboda ya samu hadasi hadasin da ya hito mai ya hito mai da so ne ko kuma ba da so ne ba sallah da ta riga ta baci in ya ta ya sake arwala to in ya iku sallah abin da ya ɗauko sai shi koma ƙasa ga sallati ba iya zai yi ba ba shi ginawa ga abin da ya faru can harko. waka a jama'a ya yanki allar islami akan musulunci ban ce ma ɗai kawai watan shiga musulunci ba ba kalimar shahada ba nan a jama'a allar islami ya yanki zai musulunta ɗin to nan na an kace ce shi kenan ya samu shi wanka gabanin musulunta ta yi amma allar islamu ban ce ma tsantsan musulunci ba kawai hijabi ga zuciya amma bai kalmar shahada ba hmm. illa li ajazin karshen eh. aya a suna ƙarshen aya hmm, sai a sa wani suna eh, hmm, sannan a wanke a sha to in dai ƙur'ani na an sa wani abu ciki ne wanda ba ciki ba an yi ziyada cikin alƙur'ani Ko ba ziyada irin ta harufa na fassara alkur'ani ba inda fassara ce wannan sai a ce babu komai amma sa sunan wani cikin alkur'ani ko cikin ayoyin alkur'ani wannan ka akwai magana a kai abinda dai amma hihici bari shi yahi ga rashin yin da yin hmm. eh. in limanci akwai sallar mamu tashi sallah babu su ma wasu suka ci gaba da sallar su sallar suna nan lahiya lau saboda mai can abin da an ka ce an muhadisan ta'ammada ko wanda ya koyi da mai kari amma shi mai karin da hadasa ya da gangantar da kare shi nan ba da ganganna ba kuce mai yi mm. mm. ya ayyuhan nasu to ya ayyuhan nasu ayi alkur'ani ta ai ko an gama alkur'ani da alkur'ani to irin wannan bai da komi sai dai a ce maka ruhi na duk ƙarshen aya a sa ya ayyuhan nasu hmm. <laughs> to shi ina wannan sai dai ya zama ruhi amma bai zama haram hmm, don ƙur'ani na an gama da alƙur'ani hmm. irin ƙur'ani da alkalamu ɗaya budu an gama babu komi ƙaƙariya kuma haramci haram na rubuta alkur'ani bisa ga haƙariya ba a rubuta alkur'ani ga hakariya saboda ba haka an ka saukar da shi ba ko karantawa haram ne haram na karanta alkur'ani ga hakariya haram na rubuta alkur'ani ga hakariya ba a dokowa da ƙasa yau sama ko ba shi aka nuhi ba kamar kin da misali a wajen yasin ku ga ƙarshe a ɗauko turje una a yau sama <laughs> eh, sun haramta ƙwarai malumar sun ce haram na saboda an tanta qur'ani daga tsari ne sannan kuma ana ƙul'ani ba ta yi ta haka nan za a cimma ma abin da yan an kwaɗe shi ne akai kafirci wannan shi nan cikin alburhanu fi ulumin ƙul'ani na duniya zarkashi eh. eh. wani da hausawa idan mutum na cikin sallah ya rihi ya kubce mishi to iyaka sai shi hita in ya hita su ma mu sai sanya wani ai an yi bayani an kace kamar wanda ya kasance shi na cikin bada sallah sai rihi ya kubce mai amma yarin da ya shi hito ko kuma mace sahu ta kama shi sai rihi an kace shi rike hanci ne ya ja wani hisa in bai sa kowa ba su sai su tura wani mutum gaba wanda sun ka tura ga sai ya cika mu sallar su in ma har ya kasance ya hita bai sa kowa ba ko kun sai da ya di diba ga wanda cincinta ya kama shi sa amma wanga da sa kuka kun san mahaukaci na sai ku rike shi maza wani shi shiga gaba ne shi ba da sallah shi kenan sallah ta yi ko kuma kasance in yi sanya wanda ya sa ki da ku ba ku amintu da shi ba ku ko kun samu ku ko ku sa wani daban wanda kun ka amintu da shi su ku ho sa wani daban wanda sun ka amintu da shi wanda kun bai amintu da kowa shi cika sallah ta shi dai duk wannan ya halatta in ya kasance akwai rashin yarda ba sai da rashin yarda amma akwai yarda kan abayi a ce ba a sa na'ibi ba sai in juma'a ce in juma'a ce kan wajibi na a sa wani amma in dai sallah ce ba ta juma'a ba babu jocin sanya wanda zai cika sallah amma in ta juma'a ta wajibi na sai an samu ya cika ta sai an samu limami guda wanda zai yadda wannan sallah amma in ba irin juma'a ba ce ba komai ko kowa cika abzazan gaba ɗaya ko ba a zuhun abzazan ba a zuhun bi imamin au ba a zuhun bi imamaini ba komai ga wannan alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sallallahu alaihi amin amin

kasar sama duk wanda ka taimako a dini Allah ka karba shi mulki amin dan ba ta taimako a dini Allah kasar sama Allah mun baka su kasu da labari Allah amin amin ta gode da tun da mura da mun amin da da da musulmi da da Allah ya yi da na asin amin da da mun tun da da mun da Allah ka sauka amin amin musulmi ka fara musu da amin amin da da da amin

Allah duk wanda ya shiga cikin hannun maki Allah kai sai Allah ya raka na wuri abada ba da nan jar Qur'ani ne sauran matasan mu Allah ya ga TV Allah ka san su ubangiji Allah kai so su Allah kai so su Allah shawarin da TV kai birni da kauye gida da daji Allah cikin da su ka daban da ba Allah duk inda mutane ne tare Allah ka musu amin mun sai shiga cikin mu ya ba amin mun sai da masu mugun baki amin mun sai da masu mugun dubi don in ba su ki don don su a yayin don wani wani don wani don wani

garuruwan gana birni da kwaya Allah ka taimake mu da tsaye da suna cikin su Allah ka ra'i masu bida a cikin su da rahama da Allah ka ma mutum ya kuma da biyu wanda ka dini yanki ya tsubun na gida bai da harkar yi Allah ka yi mai harkar yi Allah ka yi mai harkar yi Allah ka yi mai harkar yi wanda adda addini shi ko shi na taimako addini Allah Allah ka taimake shi dan kasuwa da kasuwanci suna kwanta Allah ka tabbatar musu Allah ka sauka Allah ka sauka Allah ka sauka bijahil wa anzalna hadha al-qur'ana ala jabalin la yadurkhash أن إلا لا الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والأعمال بهم والله الذي لا إله إلا هو كل القدوس سلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ من سبيل الأولى ما والحسنى يسجدون له ما في السماوات والأرض وهو الذي لكن جاءهم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم